distinguished yawancin batutuwan nan kamar da ya zargi ne kuke yi ko kuna da shaida ta hannu alal misali batun karkatar da kudaden tsaro zuwa wasu harkoki na daban ansan da muke ce ya bamu shine akan abu goma sha ɗaya amma da ya tashi bada ansa akan abu ɗaya bayar shi dai a game da tallafin da shugaban ƙasa ya kawo to ina ga ayyukan da ya kamata a jihar bauchi wayannan ne koke-koken mutane ya fi ba da ƙarfi a kai ina na matasa ina taimakon da ya kamata a wa matasa ina ayyukan da ya kamata a samu wa matasa ina wayan da ya kamata a yi wa 'yan jam'iyya ina mutunci da daraja da ya kamata a basu ba zai yiwu ya zama da cewa ana siyasa mutum na kan gabansa ba kamar yadda aka yi ba tare muka dunkule gaba ɗaya muka yi yunkurin nan to me ya ce ya kawo kace na ce a cikin shekara guda ɗaya kana nufin ya yi amfani da kuɗin wajen azurta kansa ne ko yaya zargin kala-kala ne sun kai goma sha ɗaya wanda na faɗi cewa a cikin wannan zargin da aka yi an ce matasa suna eh, yara suna guduwa daga makaranta babu abinci an ce ana musgunawa sarakuna an dawo an ce hakimai an cire su in ana cewa gwamnatin da ta shuɗe ta bawa hakiman nan eh, shugabanci ko kuma sarauta ba bisa ka'ida ba cire su ma da ake nema a yi ana nema a cire su ne shi ma ba ta hanyar ka'ida ba domin ya kamata akwai abubuwan da ya kamata a duba akwai bayanan da ya kamata a yi domin ya zama cewa mun gudu tare gaba ɗaya ko mun tsira tare to wa'annan abubuwan ne muka ga tilas ya kamata a dinga yi ana kawo shawara ba za a ɗauki jam'iyyar apc a maida ita cikin gwamnan house na jihar bauchi ba jam'iyyar apc daban gwamnan jihar bauchi daban kun gamsu da kariyar da ya bayar na yadda ya kashe waɗannan kuɗaɗe mu dai kamar yadda muka sani ni ina magana ne a da yawon mafi yawancin 'yan majalisu kuma kamar yadda ya ce zai zo ya same mu muna jira ya same mu in ya so ma zauna mu ji menene abubuwan da ya ga complain na mutane da kuma shi menene nashi ganin ko kuma me yake ji zai yi ko kuma me yayi a baya ya zo ya nuna mana ko ya faɗa mana wannan ni ma jita jita nake ji so duk abin da ya faɗa tunda ya ce zai neme mu mu zauna gaba ɗaya domin a kawo masalaha ko a kawo gyara ko kuma a yi abin da zai faranta wa al'ummar jihar bauchi rai to wannan muna saurara amma ni kan a yanzu kan duk abin da yake faɗa ban gani ba magana nake ji kamar yadda ake faɗi a gidan rediyo kuma ni ina ba da shawara cewa ya kamata ya buɗe idanuwansa kuma ya kamata ya ƙara kunnuwa amma bai da su kuma ya kamata ya yi abin da zai faranta al'umma jihar bauchi eh, eh, eh, rai ba wai ya yi zaman kansa ba abin da ya ga dama ba ka ganin za a ce kuna ƙoƙarin yin katsalandan ne a cikin harkar zattaswa alhali ku 'yan majalisa ne masu yin dokoki ai a matsayinmu na mu 'yan majalisar dattawa ne da majalisar wakilai a cikinmu wanda muka kawo wannan ƙara ɗin ko wannan ƙorafin a badadin al'umma jihar bauchi akwai dattawa akwai shugabannin siyasa akwai mutane da suke da hannu a cikin hidima na siyasa na jihar bauchi ai daga bauchi aka zaɓe ne. ai ba abuja aka zaɓe ni ba ofis ina ne yake abuja amma bata tana bauchi so abin da ya da mazabata ya kamata kuma na sani shi yasa aka ce in zo in wakilce mutane amma a can bauchi aka zaɓe ni a yankin bauchi ta arewa aka zaɓe ni kuma su nake wakilta so ya zama duk abin da zai ci musu mutunci na wakilce su na faɗa a ji kuma na ba da shawara mun haɗu mun ba wa gwamna shawara amma abin da ya faɗa zai yi abin da ya je kuma daban so kamar yadda ake faɗi ni dai ina gani in ya ce zai yi kaza zai kuma je juya ya faɗa mana ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba zai yi kaza zai je juya in ya ce zai yi kaza zai kuma ya koma ya je wani abu daban da ba daidai ba mutum yana faɗa ma zai yi kaza ya koma ya wani abu ya za ka yarda da shi ba ku ganin za a ce siyasar shekara 2019 ce ta fara kunno kai a yanzu domin tuni har wasu sun fara cewa waɗansu kuna son wannan kujera ta gwamna a ba maganar siyasar dubu ɗaya da sha tara ba ne wannan magana ne na yaya za mu gudu tare mu tsira tare a siyasance in mun duba abubuwan da suke faruwa suna nema su lalace jam'iyyar gaba ɗaya babu haɗin kai kuma in ya yi kyau gwamna ne in ya lalace gwamna ne kuma a yanzu abin ya lalace kuma laifin kuma na gwamna ne kuma baya sanya amsa laifinsa kamata ya yi wa kansa faɗa wa kansa faɗa ya sani cewa ba yaƙi ya ci mutanen bauchi da ba alfarma aka yi masa to tun da an yi mana alfarma gaba ɗaya mu kamata ya yi mu haɗu gaba ɗaya mu gudu tare mu tsira tare mu taimaka wa mutane mutane su ji daɗin irin shugabancin da za mu yi domin eh, ya zama na cewa jam'iyyar ta ƙara ƙarfi amma yanzu abin da yake faruwa ba daidai ba ne kuma ba shakka Uh, a ma abubakar kamar yadda aka san shi gwamna na jihar bauchi mutum ne barista mutum ne mai dubun ilimi amma kuma a siyasance ni ina gani uh, ya ci zero a siyasance kuma uh, a shugabanci ma yana nema ya ci zero din duk da ilimin nasa so ya kamata ya yi shawara da mutane wanda suka san siyasa kuma ya ji abubuwan da mutane suke so kuma ya yi kokari ya yi duk da shine shugaba ya kamata ya san cewa yana shugabancin mutane kuma akwai alhaki a kai to kun je kun ga shugaban ƙasa shi ma ma abubakar ya ja ga shugaban ƙasa idan aka ci gaba da zama haka wani mataki za ku ɗauka a gaba a mu dai kanmu haɗe yake namu shi ne mu faɗa masa ga yadda kurakurai suke in ya ga dama ya gyara in ya ga dama kuma kar ya gyara amma kowa ya san muryan sanata nazif kuma kowa ya san muryan gwamna kowa ya san aikin sanata nazif kuma kowa ya san aikin gwamna kowa ya san aikin 'yan majalisu gaba ɗaya abin da ba ma so shine ya zama na cewa al'umma su kasa gane menene aikin sanata menene aikin ɗan majalisa na tarayya menene aikin ɗan majalisa na jiha da kuma menene aikin gwamna domin aka haɗu gaba ɗaya zai a ba kowa laifi amma in aka gane aikin gwamna in gwamna bai nashi aikin ba kowa ya san matakin da zai ɗauka in sanata ne bai nashi aikin ba an san matakin da za a ɗauka in spika ne bai aikinsa ba an san matakin da za a ɗauka amma mu ba za mu yadda da a musguna wa al'ummar da muke wakilta ba ya zama wajibi a gare mu mu faɗar da duk wanda zai musguna musu ya daina domin mu gudu tare mu tsira tare in ko ya ce zai ci gaba to mu kuma zai mun ga abin da ya ture buzu na na yi ƙoƙarin samun gwamnan jihar bauchi barista ma abubakar ko kuma mai bashi shawara a harkar manema labarai sabo muhammad amma ƙoƙari na ya ci tira madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya